Lahadi goma sha 11 ga watan Afrilu na shekara ta 2021 kuna tare da ni Samira Rafi da Rakiya Armi don labarun matasa da studio kalan kuke gabatar muku kowane karshen mako. Gora ya dai kina lahiya? lafiya launi mira ya kike mike labari yau a tesawa yara mata sun bar makaranta don kananan kasuwanci a cikin takaitaccen rahoton mu za mu je mu gano wani matashi dan kasuwa kuma dan wasan kwaikwayo na shirin yanar gizo a cikin filin mu na wasannin motsa jiki kuma za mu yi magana ne bisa kan dakatar da wasannin olympic na tokyo na yar wasar niger amina tasaini da aka yi Orsay tarayyar Faransa ce wacce ke yankin Paris. Karamar hukuma ce tana da tsawo kusan kilomita takwas. A matsayin wani bangare na haɗin gwiwar garin Duti da Orsay a Faransa an kafa tawaici tsakanin wasu makarantu a cikin ƙananan hukumomi biyu halin halin tawaicin yana da fa'ida ga ɗalibai rahoton abdulaziz da yuma da ya aiko wa salamatu kadiri ta hanyar wannan shiri ɗalibai 250 na makarantu biyar na gundumar duci abin ya shafa da kuma za su sanin gundumar orsay wannan fahimta za ta shafi fannoni da dama bubakar sani shugaban azuzuwan duci orsay ta hanyar wannan canza yawu ɗalibai za su samu labari labarai bisa tarihi da kimiyyar ƙasa da al'adun kowace ƙabila. Dangantaka musayar ƙwarewa hulɗar abokantaka na daga cikin wasu muradun wannan zumunci. Abokin Adamu Isufu sunansa Gabriel De ya nuna farin ciki da abotarsa tare da abokinsa na Orsay. An kafa akwatuna littattafan karatu a cikin makarantun firamare na Duci domin ƙarfafa matsayin ɗalibai da zurfafa iliminsu. A Tesawa yankin Maraɗi akwai yara mata da yawa da ke ƙananan sana'o'i. Haka ne Gora, wakilin saido Sanke ya yi ƙoƙarin hira da Laure Sani wata yarinya mai saidari. Laure Sani wata matashiya ce 'yar mata mai shekara goma sha biyar da ke zamne a garin Tasawa cikin anguwar Nwala. Bayan an fitar da ita daga kwaloji saboda rashin samun aunin adadi sai ta tsunduma cikin sana'ar saida riɗi tare da abokanta da ba su samu zuwa makaranta ba. Sana'ar saida riɗi wani babban amfano ne ga wa'annan matasa 'yan mata na tasawa. Bari mu saurari bayanin Laure. gaskiya talar riɗi na daɗe da fara ta saboda an ma kai shekara uku haka na kuma ina samun kai na kayan ba ta gaskiya da talla ta ba ta wuce ramfal a wajen haldiya mahaifiyar laure hakika dukkan yan gidan na samun amfanin wannan saidari riɗin sai dai kuma tana ladama na ganin 'ya'yarta ta bar makaranta. Da ta yi lakwal ba ta yi kirki ba da ana mata wani ɗan gyara kuma gyara bai yi ba. Yanzu in ta man talla riɗi da sahi da marece sai a ta yi makaranta. Eh to talla ta mu tallafi da yawa shi dai Allah shi ke tsaro. A tasawa domin rage tururuwar wannan 'yan mata matasa ga yawon tallace-tallace ɗaya daga hanyoyin mafita shine barin su su ci gaba da karatu a makaranta. Faɗakarwar ta kasuwanci tabbaci na ci gaba mai ɗorewa ya kasance a cikin asalin ba da horo wanda cibiyar sadarwa ta tsarin tallafi ga matasa 'yan kasuwa a ƙasar Nijar ya kasance a jihar Agadez a ranar Talata. Tabbas ne goga Gora, horon an shirya shi ne don ɗaliban jami'a da kwaleji a yankin. Rahoton wakilinmu Musa Mamman. wadda kan matasa ɗalibai na jami'a da makarantun koyar da ilimi mai zurfi na agadas na surungumi kafa sana'a bayan kammala karatunsu shine makasudin wannan horo a ciyar siliman alasan ambasadan ƙawancen ƙungiyoyin rakiyar matasa masu kamfanoni na niger Mun shirya wannan horo ne da zumar wayar da kawuna mu ɗalibai su je su koyi girka masana'antu bayan kammala karatu. Matasa ɗalibai da suka samu mun horo sun bayyana kwarewarsu kan kirkira masana'anta da yawan amfani da ilimin da suka samu. Zan yi amfani da abubuwan da na koya don yin waɗansu ayyuka da za su kawo min kuɗi da yawa. Hukumomin gundumomin Agadas na ba da ƙwarin gwiwa ga shirin da zai taimakawa ba tare da shaku ba wajen rage zaman kashe wando wajen matasa. A wannan mako za mu gano wani saurayi da ke tafiya sau da ƙawa sannu-sannu cikin hanyoyi daban-daban a jihar yamai Haka ne gora tare da wadataccen aiki. Bubs Baraje yana aiki ne a duniyar ɗaukar hoto. shine kuma wanda ya taka rawar alhaji a cikin wasan kwaikwayon nan da ake cewa Sara Kwant. Ga rahoton Hauwa Mamman. Sunansa na ainihi Muhammadu Baraje Abubakar Siddiq mai lakanin Books wani matashi ne ɗan shekara talatin da biyar da ya tsunduma ga fannin ayyuka da dama yana rike da diplomarsa sashen 'yancin kasancewar zaman kai da kai da ya samu a jami'ar abdulmumuni ta yame a shekara 2012 kuma yana da diplomar kwaraya ga batun kulawa da tattala ma'aikata bugu da ƙari yana da mastar da na girkin tsarin inganta aiki da fa'ida sannan kuma injiniya ne ta fannin gudanar da kasuwanci. Daga ƙarshe na gane zama ofis ba haraka ne don haka ne na tsunduma a cikin harkar masana'anta. Ina yin hotuna da bidiyo kuma ina ƙirƙira saboda ina yin harkar wasar kwaikwayo. Kullum ina nazari abin da zan yi banda lokacin barci isasshe. Na shahara sosai fiye da kuɗin da nake samu. Plus an Ana yaba shi sosai bisa ga aikinsa domin sanya hankalin da yake da kuma neman ƙarin kyautatawa. Boobs na samun babbar darajar tawa ga masu kama mishi aiki musamman ma abokinsa na kulliyomin Nura Isifu Bube da ke kusantarsa kowace safiya. Euh, yana son ya ga aikin da ya yi ya yi kyau, inda yana mayar da hankali akan gurin da ya saka gaba yana himantuwa wajen tabbatar da euh, Cike da fusa'a da basira yana ɗauke da sabbin fusa'o'i inda yake sa ran tunkarar wasu hanyoyi kamar rawaita wani littafi da ya soma rubuta shafuffukan farko. Na ƙirƙiri wata shaida da kuma wasu huluna na maza da mata, akwai kuma ƙungiyata da na kafa. Da dama suke wa'anda suka san shi ta shafinsa na yanar gizon Facebook mai lakanin b wani shafi inda yake ƙirƙiro labaru haɗe da hotuttuka. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. Gwarzuwa a rukuninta na mita 200 'yar wasar niger a tsere Aminata Saini ba za ta halarci wasannin Olympic na Tokyo ba saboda bincike ya nuna cewa kwayoyin da ke sa a kira mutum da namiji sun yi yawa a jikinta a cewar kungiyar wasannin duniya na tsere. Haka ne Gora ta kuma ki karɓar maganin da za a yi mata wanda zai rage kwayoyin na zama namiji a jikinta. Don haka aka cire ta daga wasannin Olympic na gaba wanda aka shirya a Tokyo na shekarar 2022. za mu dawo kan hakan a labarinmu na gaba. a nan muka kawo ƙarshen labarinmu na yau da za ku iya saurare bisa kan lambar uku biyu biyar a bisa kan layin ektar ba tare da kumbiya ko da laba